This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Alhamis tara ga watan Yuli na shekarar 2015. Maryam Dauda ce da Bello Galadanci da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke fatan kuna cikin koshin lafiya. A shirin namu na yanzu za ku ji dambarwar majalisar da ake ci gaba da yi tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC da ta PDP akan shugabancin majalisar. ita wannan annoba da ake kiranta boko haram ai duk daga karkashin wasu baragurban 'yan siyasa sanannu ya taso domin haka duk lokacin da kika ji an rafke waɗannan mutanen su ne za su bi dare su bi rana su samu kuma gurɓatattun jami'an tsaro su har haɗa baki sai a sake su Dr. Abdullahi Bawa wasa kenan akan batun kamen masu tada kayar ba da kuma abin da ke biyo baya nan gaba kaɗan za ku ji ƙarin bayani. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin kuna gani za a samu canji wajen tuhumar masu tada kayar bayan nan da ake kamawa? Ganin a bayan an kama su sai kuma a sake su? Lambar da za ku kira mu ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. A halin yanzu dai ga labaran duniya. Jama'a sarama assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yau Alhamis ya bayyana cewa idan ba a yanke shawarwari masu wahala ba a hawa teburin shawarwari da ake ci gaba da yi dangane da shirin nukiliyar Iran, to masu tattaunawa a shirye suke su kawo ƙarshen wannan aiki da ke ta kwan gaba kwan baya. ba za mu yi hanzari ba kuma ba za a tursasa mana mai hanzarin da ba mu shirya ba wajen cimma daidaituwa a cewar keri da yake ganawa da manema labarai a birnin vienna ya nuna alamun cewa ana samun ci gaba dangane da cimma cikakkiyar yarjejeniya amma ingancinta shine abin damuwa ya ce idan a ƙarshe ba mu cimma daidaituwa ba to lokaci ne kawai zai nuna mana inda aka dosa a cewar keri wannan gwaji ba za a ga tasirinsa a kwanaki kalilan ba ko makonni ko ma watanni gwaji ne na shekaru masu yawa da ke tafe wannan shine burinmu ministan harkokin wajen iran javad zarif ya ce a shirye yake ya ci gaba da zama akan teburin shawari a birnin vienna na tsawon lokacin da ake bukata domin cimma yarjejeniya da kasashen da suka fi karfi a duniya akan shirin nukiliyar iran da ke jawo zaman doya da manja Shugabannin kasashe biyar da tattalin arzikin su ke kunno kai ko BRICS a takaice sun bayyana cewa sun kaddamar da wani bankin ci gaba da asusun lamani wanda za su zama kishiyoyi ga manyan bankuna kamar asusun lamani na duniya wato IMF da babban bankin duniya. Wannan ganawa da 'ya'yan ƙungiyar wadda aka yi a birnin yufa da ke ƙasar Rasha kuma ta samu halarcin shugabannin waɗannan ƙasashe biyar ita ce damar da Rasha ta samu na nuna wa duniya cewa tana da ƙawaye duk da takunkumin tattalin arzikin da ƙasashen yammacin duniya suka ƙaƙaba mata saboda laƙuma yankin Crimea da goyon bayan 'yan awari a gabashin Ukraine. A ƙarshen ganawar ta yau Alhamis, shugaba Vladimir Putin ya karanta sanarwa a maimakon kanshi da sauran shugabanni hudu na ƙungiyar BRICS, wato shugaba Xi Jinping na China da Dilma Rousseff ta Brazil da Prime Minister India Narendra Modi da ma shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma. labarin duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka. a birnin washington dc rundunar sojan najeriya ta bayyana cewa ta tsare wani mutum da ake zargi da zama ummul aba'isin kitsa har-haren bamabamai da suka kashe sama da mutane saba'in a biranen jos da zaria a cikin wannan mako sojojin sun bayyana hakan ne a yammacin jiya laraba mai magana da yawon rundunar kanal sani usman ya ce an tsare mutumin ne a wani wajen binciken motoci na kan titi a jihar gombe bayan samun bayanan sirri daga jama'a ya kara da cewa mutumin da ake zargi wanda ba faɗi sunan shi ba an tsare shi tare da wasu mutane guda biyu usman ya bayyana cewa an cimma nasarar tsare wannan mutum ne biyo bayan ayyukan haɗin gwiwa tsakanin hukumar lakin asiri na farin kaya da rundunar sojoji sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin waɗannan harare an dai samu tashe-tashen hankula da aka ɗora wa ƙungiyar boko haram alhaki lamarin da ya yi sanadiyar rayukan sama da mutane 200 a makon da ya gabata A ƙarshe wata jami'a Amurka da ke ba da shawarwari akan harkokin tsaro ta soki ƙasar Sudan ta kudu da babban murya saboda bukukuwan samun 'yancin kai da take yi a halin yanzu. tana mai cewa shugaba Salva Kiir da tsohon mataimakinsa kuma shugaban 'yan tawaye Rick Machar su ne musabbabin yakin daidaita wato yakin da ya daidaita kasar kuma ake ci gaba da yin sa a kasar. Susan Rice tsohuwar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar yau Alhamis cewa duk da farin cikin da Sudan ta kudu take yi na samun 'yancin kai a shekara ta 2011 lamarin wannan ƙasa na sosa mata rai matuƙa ta ce a watanni goma sha tara da suka gabata gwamnatin sudan ta kudu ta ƙaurace wa ayyukan da suka rataya a wuyanta inda ta gagara tsaron rayuka da ƙaddarorin 'ya'yanta kuma ta yi fatali da ingancinta yayin da tashe-tashen hankula suke ci gaba tare da rigingimun siyasa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Jam'iyyar APC ta naɗa gwamna Aminu Waziri Tambuwal jagorancin kwamitin sasantawa na Majalisar Dokokin Najeriya don warware dambarwar da ke faruwa a majalisar. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani. PDP ta bakin kakakinta Olisa Mitu na ƙara maimaita ai har zuwa yanzu shugaba Buhari da jam'iyyarsa ta APC ba su gane alƙiblar Najeriya ba, balle ma ya fara cika dimbin alƙawuran da ya ɗauka lokacin kamfe. Wannan ya sanya na tambayi tsohon dan majalisar wakilai na APC da ke dabda shugaba Buhari daga mazabar Igabi da tsohuwar jam'iyyar CPC ta lashe, wato barista Ibrahim Bello shin ya yake ganin musamman ma a majalisar dattawa APC za ta iya warware dambarwar shugabanci tsakanin 'ya'yanta ne. Barista Bello ya ce batun neman sauke mataimakin shugaban majalisar dattawa yake kara mado dan PDP mawuyacin lamari ne a yanzu. Duk wani ihun da ake yi jami'an namun APC hayarin da ake ta yi ba zai tasiri ba sai ya ce ba ya yi ko kuma 'yan majalisar dattijai sun zaɓe biyu bisa uku sun ce sun cire shi shi ne ka'ida jam'iyya ba za ta shigo cikin majalisa ta aiki ta hukunci ba saboda mene zaɓe ake yi duk wani hanyar da za a bi yanzu in dai ba shine ce baya yi ba ko kuma suka zaɓe suka ce sun cire shi ba babu yadda za a yi da shi. to kai kana ganin ku yan apc gara kawai ku rufe wannan maganar ku dubi gaba kenan don alamun an riga an makara. mu da ba mai daba sanadiyyar ainihin rashin haɗin kanmu ne da kuma yadda manyanmu ba su abin da ya kamata ba aka samu wannan baraka kuma duk wani hanyar da ake a waje a waje kawai ake ba wanda zai cire irin wannan mutum sai shi ya ce baya yi ko kuma sanatoci sun cire shi daga ciki ya zama wajibi ne yanzu tunda a can majalisar dattijai din mu muka fi yawa su ne za su taimaka mana wurin wurin ciro shi amma duk wani abin da wani zai faɗa maka da waje ba abin da za a yi mishi kana gani in ma rai ya ɓaci sai dai ko a ɗau matakin tsigewa kenan eh kwarai shi da kawai rage akwai ka'ida inda ake zaɓen mutum a majalisar wakilai da dattijai akwai wanda ake cire shi biyu bisa uku na duk abin da za a yi to da haka wanda suka zaɓe shi suka zo suka taskace a ba sa san shi da hujjojinsu kenan. ai an riga an kuskure tunda ya riga ya shiga so sai dai lallaba a fitar a shi lafiya kawai to ma'ana za a iya cire iya mataimakin shugaban majalisar dattawa a bar shi shugaban a ah, kwarai da gaske ai duk a majalisa yanda ake zuwa kara zubi a yi zaɓi ainihin kakaki a zaɓi mataimaki da son shugabanni haka shi ma in za a cire za a cire mutum shi kuma mukarrabin shugaba Buhari sanata Hadi Sirika na ganin taka rawar da ta dace daga PDP ai alheri ne ga APC ba ma son a cewa yau an waye gari cewa jam'iyyar dace ce take mulki a Najeriya ko ma a kowace kasa a duniya duniya domin wannan ba shine demokradiyya ba amma kuma inda haƙƙin mu yake in haƙƙin namu duka jiha 36 ne to muna buƙatar mu samu jihohin mu 36 in ya so ita wacce jam'iyya wacce ta ɗanɗana mulki shekara shida sai ta koma ta zama jam'iyya adawa ita ma kada ta yadda ta ruguje ita ma ta tsaya ta dinga hiddo sababbin dabaru ta dinga hura mana wuta don wannan ma zai taimaka mana mu kara kaimi don mu abin yi ma al'umma amfani. APC dai ta naɗa gwamna Tambal jagorancin kwamitin sasanta na majalisar dokokin da wasu ke ganin anya zai iya samun nasara kuwa in an duba kusan tsarin da ya ɗaura kakaki dogara na yanzu shi ya ba shi kujerar a 2011 Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Kafin mu je ga fashin baki akan kaman masu tada kayar baya ga ma'ana azumi daga Musa PRO. Gaskiya ma'anan azumi da muhimmancinta a gare ni yana da kyau mu gyara halayenmu sosai sosai da ma'aikacin gwamnati da ɗan kasuwa da ɗan dako da lebura mu yi ƙoƙari mu gyara halayenmu ta saboda ka don Allah don annabi mu samu mu gyara wannan halaye masu tsafe-tsafen luwa da zai sauran irin wannan halaye don Allah don annabu mu gyara. Rahotanni sun nuna cewa an kama wanda ake zargi da kitsa hare-haren da aka kai a Jos da Zaria cikin makon nan kamar da kuka ji a labaran duniya. An sha dai kama masu tada zaune tsaye irin haka a baya, amma kuma sai a sake su ko kuma dai zancen ya shiriri ce. To ko wannan karan za a samu canji wajen tuhumar waɗannan mutanen Tambayar da na yi wa Dr. Abdullahi Bawa wasa kenan mai sharhi akan harkokin tsaro sai ya ce. ga bisan dukan alamu za a samu sauyi mai yawan gaske. To, sabili da ita tsaro ba ta da sabo. Idan aka ce an shimfiɗa ka'idodi na tsari irin na tsaro, to komai girmarka, komai tsakatsakanka, komai ƙasar da kake ciki, dole sai wannan tsari ya ratsa ka kafin tsaron ta tafi daidai. amma idan aka sa tsari na tsaro aka keɓe waɗansu ba a masu aka sa waɗansu ana tilasta masu ko tirsasa masu to tabbaci hakika wannan tsari na tsaro faɗuwa yake yi kamar yadda muka gani daga baya shugabanni da suka shuɗe suna da irin nasu abubuwan kujindinan suna kuma amfani da shi kuma suna so su juya su gaya wa mutane za su masu aiki a fili ko ba aikin suke a zahiri ba aikin suke ba to wannan karo kafi biyu ne ya sa muka ce za a samu canji na farin farko shi shugaba na ƙasa na yanzu mutum ne wanda dama tsaro ita ta yi shi tun rayuwarsa zuwa yau akan ta kuma yake don haka ya santa ya taɓa yin amfani da ita a zahiri a ƙasa a duniya duk an gani a yanzu kuma yana shirye amfani da ita dalilin ma da ya sa mutane suka yi ha maza ha mata suka zaɓe shi kenan. Na biyu wanda aka sa shi yanzu ya zama shi ne shugaban 'yan sandan farin kaya ko eh. masu tsaro farin kaya. Kwararre ne na aiki dalilin shi mun zauna mun yi aiki tare na san irin aikin da yake ya iya ya sani da basirar da Allah ya bashi shi kuma ba zai hannu ruwa amin gwiwa ƙasa ba zai tabbatar da cewa daga ranar da aka je an ce wani ya shiga hannu ko da alamun ga waɗansu suna so su yi ta'asa ko suna ta'asa kamar yadda ya faru a wannan karo ai tun da ake ƙasar nan da ake wannan hare-haren babu rana ɗaya da aka ce yanki take an yi wannan kuma ba da jimawa ba sai gashi nan an samu waɗannan mutane ina gani kamar wannan karon da dalilai biyu da na bayar ɗin nan za a samu bambanci da da da yanzu To dakta sannan kuma me kake gani yake sanyawa su wa'annan masu tada zaune tsayen in an kama su a baya sai kuma a zo a salwantar da zancen ko ba za ma a ƙara jin ɗuriya an tuhume su ko ba a tuhume su ba ko kuma ma wasu dai kawai hiri a gansu kan titi sun dawo sun ci gaba da al'amuransu. wallahi domin ita wannan annoba da ake kiranta boko haram ai duk daga karkashin wasu baragurban 'yan siyasa sanannu suka iya taso domin haka duk lokacin da kika ji an rafke waɗannan mutanen su ne za su bi dare su bi rana su samu kuma gurɓatattun jami'an tsaro wadda duka za a yi wajen da su na imani da wannan sai mm. su har hada baki sai a sake su sai su tafi kuma su ci gaba da yin barna wa kasa su yi na barna wa al'umma na kasa. Lallai shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya. Dr. Abdullahi Bawa wasa kenan mai sharhi akan harkokin tsaro. Yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani za a samu canji wajen tuhumar masu tada kayan baya da ake kamawa ganin a bayan an kama su sai kuma a sake su. lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kamin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga jigawa, wane ne kan layi? Aminu ne daga Gomes. To Malam Aminu me zaka ce game da batun yau? To abin da nake gani daman shine gwamnatin da ta gabata ta Goodluck Jonathan abin da ya tabbata shine kusan tana da interest a cikin al'amuran da suke gudanuwa na harkar Boko Haram. Malam Aminu me yasa ka ce haka? kuma da izinin Allah muna sa ran shi saboda ai kamar yadda kuka faɗa ne cewa idan aka kama waɗansu daga cikin 'yan ta'addan wannan muna da labarin mutanen da aka kama da aka ce sun kashe Sheikh Albani a Zaria mutum biyar aka yi faretin su aka nuna su a gidajen kafafen yada labarai mm. amma tun daga wannan nuna sun da aka yi har yau ba mu kara jin wani magana akan su ba To madalla Malam Aminu daga Gumel mun gode yanzu kuma bari mu je Yobe da wa muke magana. Ina magana da Salisu M Abdullahi ne yan guru. To Malam Salisu mai cece gudunmuwa ka yau? to gudunmuwa ta abin ya kamata gaskiya ya kamata a ce Janar Muhammad Buhari ya mai da hankali a game da irin wannan gurbatattun mutane da ake kamawa kuma a ce an sake su Ya kamata a ce ya riga ya yi binkici a kansu ko kuma ya ƙara kaimi a game da su saboda idan an riga an sake su ko kuma an kyale su ne irin su ne suke kara dawowa kuma su zo su rinka yi wa mutane irin wani amma idan an yi ɗauki hukunci mai kyau a kansu to Allah ya wannan kamar zai zama to gani ga wani a ishi wa sunan Allah. To madalla malam Salisu mun gode yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum. Amma alaikum salam da na fi kula da shi da daga Holki da Koriya Niger. To me zaka ce game da batun yau? Eh batun yau game da wannan aiki na tsaro da ake yi gaskiya kamata mu mutanen mu mu talaka mu ma mu shiga ce wannan da ake yi ba kawai a hukuma ita kaɗai ba to kana gani za a samu eh. canji game da yadda ake kama 'yan masu tada kaya baya a wannan gwamnatin? Za a samu. To madalla daga Nijar mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa. Hello, alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kula magana da Abdulsalam daga Maya Balwa. To Malam Abdulsalam me zaka ce game da batun yau? ai ya kamata a ce tun daga gwamnatin da ya shuɗe tun daga lokacin afis ringi mutanen da ake ta kamawa har aka ba shi dalilin da yasa aka sallame shi ma a aiki ya kamata a fara bincike har zuwa yau saboda mutanen da ake kamawa ake sake su na'am hello hello ina jan ka saboda aka eh, hello kina jina eh muna jan ka so saboda haka ya kamata a duba kamar mutane biyun da aka kama a gombe aka ce sun an ba su dubu ɗari biyar don su je su kashe ah, malamin zala ya kamata a ce an tambaya su waye ne suka aike su bai kamata ala kama su ala suke su ba to malami na adama mun gode da gudunmuwarka da da dai kamar ka ya goce amma har yanzu dai daga jihar adama mun samu wani kiran kuma Salamu alaikum da wa muke magana. Allah Ibrahim da sama To ina ga sai dai ka ɗan rage muryar rediyon ka don ka ji mu ma mu ji ka sosai. Yawwa, to me za ka ce game da batun yau? Eh yau gaskiya ya kamata duk wanda aka kama ana a rike sosai a yadda ya kamata. Na'am. Hello? Hello, muna jin ka. Yawwa. To, malami daga Adamawa layan ka kai ma kamar ya goce yanzu kuma mun samu kira daga Anambra. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawwa, abun da nake son bara ni ne Bala daga Anisha, Bala Saba. To, malam Bala ka ba mu gudunmuwa. Yawwa. To, abun da nake son fara shine akan maganan yadda kuka faɗa kan maganan yan boko haram yan tara na'am to ko da yake yanda aka goye mu ne wannan matsalan daga iyayenmu ne wace irin matsala ce kenan maganan addini yanda addini ya zo da shi aka koya mana duk wayannan abubuwan ba za su faru ba amma da yake ba goye mu haka ba an bar kowa ko wanda yake naka ma da zai taba ma ya ce kai wannan gashi ya bi hanyar da zai kamata ba barin jawo shi ina babu to ah. shi ne ke kawo yana abubuwan to malam bala bantaren aka za mu an jima can ba za mu abu nan ba kuma to ba mu sani ba buhari dai kam allah ya sa allah riga ya bashi kuma ya ce zai kokari kuma allah ya taimake shi to amma wannan dai abun da ya faru idan zai iya ya bi ka'ida na constitution na nigeria duk wanda da ya kashe mutum dole a kashe shi shi ma to malam bala na so ka kara yi mana bayani amma kuma saboda lokaci yanzu za mu je ga taraba salamu alaikum na taraba kana jin mu alaikum salam ina jin ki to me za ka ce game da batun yau to abin da zan faɗa dai kawai maganan boko haram nan wancan gwamnatin da ta shuɗe gaskiya tana da interest a kai kawai me yasa ka ce haka abin da yasa na faɗi haka saboda a wancan lokacin da ya shuɗe nan zaki ji cewa an kama wani ka babban ɗan ta'adda amma sai ka ji mut ba shi ba labarinsa to kana gani wannan karan za a samu canji kenan insha Allah ai jagorancin canji ne yake jagorancin ƙasa na'am To mun gode da. Wata duniya ta shaide shi da gaskiyarsa wajen rikon amana da. To mun gode yanzu kuma bari mu je jiha Filato. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Filato. Garban sabo ne daga Ugur Plateau To Malam Garba mai cice gudunmuwarka a yau. Yawa, ni zama da wani bayani na wani da wani mutum na farko ne ya fara razi su gaskiya mu da muke cikin garin Jos da mun ga abin da muka gani a game da wannan maganar Boko Haram din. Hmm. Yawa magana yawan da wannan abu ya kamata yin da kama za a yi a fito a tsayan manya mai jama'a kowa da kuma yi da dalilin su a bayan wa ya da yoyin su wa ya ke sa su da wa ya ke za su ci a faɗi addinin mutum da kabilar da kowane irin mutum mu muna bukata a nuna mana shi Malam Garba kenan daga Plateau yanzu kuma bari mu je jihar Sokoto. wane ne akan layi Assalamu alaikum modina daga jihar To me za ka ce game da mutum yau? shawara ta wato waɗannan mutane da aka kama bai dace a kama mutum ya halaka mutane da ya kuma kuma suke ne ba abin da ya dace a yi mai hukunci wanda ya kamata da shi a kuna jina? Hello muna jan ka na Sokoto sai dai kuma ga dukkan alamu producer ta daga mana hannu cewa lokaci yayi nan za mu dakata da an wayoyin mu sai kuma gobe in Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekarar 2014 bata ga wani gagarumin ci gaba a halin kunci na haƙoƙin 'yancin ɗan adam a koriya ta arewa ba a ce wani rahoton da sashen haƙoƙin bil'adama ya fitar kwana-kwanan nan koriya ta arewa na ci gaba da wa jama'a ƙasar asalin haƙoƙin 'yan adam kamar su 'yancin faɗin albarkacin baki da na rubuce-rubuce yin tarurruka da ƙungiya da addini da walwala da kuma 'yanci a wurin aiki bugu da ƙari rahoton ya ci gaba akan yawaitar gidajen yari waɗanda suke cikin mummunan yanayi kuma ana musgunawa da azabtarwa ana tilasta ma fursunoni yin ayyukan wahala da yunwa da azabtarwa da fyaɗe da kuma tilasta zubar da ciki waɗanda suka gujewa wannan hali sun ci gaba da ba da rahoton ƙarin yanke hukuncin kisa da ɓacewar jama'a da tsarewa marar matuƙa da kama fursunonin siyasa da azabtarwa sashen shari'ar baya zaman kanshi kuma baya yin hukunci kan gaskiya rahoton ya ci gaba akan azabtarwa mai tsanani akan baƙi 'yan gudun hijira da iyalansu akwai kuma rahotannin fataucin mata tsakanin 'yan gudun hijira da ma'aikata masu ƙetare iyaka zuwa china a cewar mataimakin sakataren harkokin demokaradiyya na amurka da haƙoƙin 'yan adam da kuma aiki tom molinowski ya kamata jama'ar koriya ta arewa su ji daɗin haƙoƙin ɗan adam da kuma 'yanci kamar na jama'ar koriya ta kudu da kuma sauran mutane a kowace ƙasa a duniya waɗanda ke iya faɗin albarkacin bakinsu su kuma zaɓi shugabanninsu su kuma tafi inda suke so a kowane lokaci ba tare da an sanya su wani sansanin aiki ba domin sun ce wani abu ko tunani ko kuma saboda su ‘yan uwan wane ne. A wasu ‘yan shekaru cikin kore ta Arewa, jama'a sun fi sanin hakkinsu da kuma yadda mutane ke zama a wajen ƙasar ta Koriya ta Arewa. Abin da ya kawo wannan gwamnatin har zuwa wasu shekaru a cewar mataimakin sakataren shi shine ikon hanawa mutane wannan sanin. Ikon yin hakan na gushewa wasu 'yan shekaru kuma muna yin duk yadda za mu iya yi domin ba da bayanai da wayar da kan mutanen Koriya ta Arewa domin a samu ci gaban hakan a ko'ina. Canji yakan ɗauki lokaci a cewar mataimakin sakataren milonowski amma idan ya zo, yakan ba da mamaki kuma yakan yaɗa cikin sauri. Kuma ina ganin hakan za ta kasance idan muka ga hakan ta faru a kore ta Arewa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. sakataren harkokin wajen amurka john kerry yau alhamis ya bayyana cewa idan ba a yanke shawarwari masu wahala ba a hawa teburin shawarwari da ake ci gaba da yi dangane da shirin nukiliyar iran to wasu tattaunawa fa masu tattaunawa a shirye suke su kawo karshen wannan aiki da ke ta gaba kwan baya ba za mu yi hanzari ba kuma ba za a tursasa mana mai hanzarin da ba mu shirya ba wajen cimma daidaituwa a cewar keri da yake ganawa da manema labarai a birnin vienna ya nuna alamun cewa ana samun ci gaba dangane da cimma cikakkiyar yarjejeniya amma ingancinta shine abin dubawa ya ce idan a ƙarshe ba mu cimma daidaituwa ba to lallai lokaci ne kawai zai nuna mana inda aka dosa a cewar kerry wannan ba gwaji ne da za a ga tasirinsa a kwanaki kalilan ba ko makonni ko ma watanni gwaji ne na shekaru masu yawa da ke tafe kuma wannan shine burinmu jama'a shugabannin kasashe biyar da tattalin arzikin su ke kunno kai ko brics a takaice sun bayyana cewa sun kaddamar da wani bankin ci gaba da asusun lamuni waɗanda za su zama kishiyoyi ga manyan bankuna kamar asusun lamuni na duniya wato imf da babban bankin duniya da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Bello Galadanci da ya taya na gabatar da shirin da miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Sidrak, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.